masu kallo ga mutane da alhaji ya kashe kare daga gurma da shugaba na gurma da kuma alhaji aminu mai unguwa fiya fiya na kudawan dambe sai dai ana ganin kamar wannan karin alhaji aminu mai unguwa ya yi maja da jamus ganin cewa dan alhaji shago ya faɗi bara mu fara da alhaji ya kashe kare alhaji ya kashe kare an ce wannan karin ba da ba da ba da masu yi kalori ta su kalori in ga amina an ji alhaji aminu mai unguwa ya gaskiya abu ne an ga aliyu ya ma shigo ba karfi a cikinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu aminu mai unguwa ya san ni waye eh. wallahi ya sani saboda ni ne guru ni ne mada ni ga shan kunu na sha ga ajihu in ya rage in ya rage sha ga ciki na faɗa mai na faɗa mai babban baki tun ba mu shigo muka tambaye shi na ce mishi wallahi yau in ba haɗu ba wallahi tala ana hauka na faɗa ko faɗa ba na faɗa ko ba faɗa ba ka faɗa na tafi wallahi ko ba sa wallahi na tafi wallahi in da wadi bai Allah hukunci billahi allazi la ilaha illa Allah saboda saboda sun cika mana baki sun ce ba mu iyawa wai auta na aisha ba dan namu bane da tambaya auta na aisha ce mai nayi wallahi in ya daga yau yau in ya daga billahi la ilaha illa sai mun sa ƴaƴan gurma da su mai duka kuma mun mun sai daga cikin gurma da aja kafa ba gudu ba jara bayan Allah ya sani sara namu ne amma gudu ba min unguwa kaji abinda ah, Alhaji Haka Shankari yace to kamar yadda aka sani dai Alhaji Haka ah, Shankari yace su ba tsafi ba su ne ah, yau yau tsafi yayi ni na ga abinda aka wallahi tsafi suka yi ai ni ke zaune kusa da su yau yau ni na ni yau kai da san kowa san ba kude ne ni amma na tausaya ma duk wani ba jamushe saboda tsafi aka yi yau kai ma saboda tun da da Aliyu ya shigo gidan nan sun riga sun zara lakasa sun sako kawai aljani ya bugai ba na aisha ya buge shi aljani ya buge shi ba na aisha ya buge shi ba saboda shi dan Ali ba haka yake damban sa ba kuma kowa san alta na aisha dan damban gehe ne dan damban rugawa ne amma yau shi ke kai damba yake bugu to dan Ali yau da aljani ya damba ba da autan na aisha ba saboda mun ga irin tsafe-tsafen da alhaji ya da mutanen shi gabana na ga azurfa ana sa mata ana ebe ta cikin ruwa wani azurfa ta koma jajjaye an murna tantabara kan gabana babu gini saboda haka yau na tabbatar cewa shiryayye ne dan ba ba shi lafiya. Ni ba ba goma tambayi shi, ni ba ba goma. yadda muke da shi ma hin zo bane Alhaji Aminu wanda Alhaji ne mai anguwa abokina ne eh, sun Mun muna tare kuma da jamu da kudu da gurma da duk ɗaya muke bambanta aƙida ne in mun shiga gidan wasa amma an muka to duk ɗaya ne sai dai raha to amma ina so ka tambaye tsahin da ya majamawa ni ma shi zai ma akan rabe eh, eh amin eh, alhaji aliyu mamin eh, shi akwai wanda ake cewa alhaji Harun dan kasa mai bari duk lokacin da na zo gidan nan sai ce mini cewa yau sai na fita gidan nan da kuka na ce mushi in ya bari gaba gaba ce ba na ce wallahi ya bari gaba gaba ce ni suna na rage ya kashi an kai ni ce mu nake da gurmada kuma mu gidan gurmada akwai disiplin ba za mu bane jamus suna da yawa fa sun fi su miliyan daya eh. eh. ba wani karaya ya zan karaya kai ni na kudu maganin gurmada ni na kudu maganin jamawa kudu kowa sarki kudu karshen dambe kudu kowa ya faɗi farfaru nan jafar kura na dan cana an buga da mu an danne uban wani baya ba da magani sai karya ga na kudu maganin gurmada ga na kudu maganin ƴaƴan jamawa ni ma ya matsa ne mu ta ya yi na shinginawa Alhaji Ali Muhammad Alhaji Ali Muhammad ni ni abubukun mutu yan gidan balan babushi jikokin kundin ni wallahi mun ga shan kunu mu sha gaski bari in ga ma gaskiya ba ba ji Allah za sa mota ba eh. insha Allah waye da Allah Allah ya da ko jibi sai ka sai ka bani mota alhaji alhaji ya kashan akwai akwai magana da alhaji aminu ya faɗa akwai wani slipper da kuke zuwa su sa wasu karatu ku take eh. wannan karin makon goro jibin Allah ya sai kai misati mai zaba a zuwa da slippers eh. amma duk abin da zai bayar Allah za gani insha Allah kara zara eh, alhaji aliyu mu na kudu maganin gurma da mu na kudu maganin 'ya'yan eh ga farfaru iyalan Jafar Kura eh tambaya kai mu ai babu tsoro a fuskata babu haushi na duk gurma dan duniya yana jin haushin rabe rabe ba gon ebola bai taba faduwa a binnin kebi ba ya musu banna a binnin mai tafasara a gaban kowa a binnin kebi rabe a binnin kebi ya tashi ya buga dambe a binnin kebi bai faɗi ba rabe bukin cikin ƴaƴan ma da eh, assalamu alaikum alhaji ali muhammad eh, eh, ai dan za a yi ba da haka bai tafara yi ba da bago a yi da rabe ko haka alkawajin ba ɗaya da ɗaya ba alkawajin da rabe ba ya buge shi ya buge shi kada Allah raba ni ni da kai rani ubangiji kada Allah raba ni da kai rani eh, eh, eh, kai ban san kai san san ci ma ban san ni kada Allah raba ya hannu ci ni ka yan kallon kudu da gurma da da kudawa mu shugabanni ba yayi da mai gidan mu shugabanni amma da azurfa da kudu da gurma da rajamu duk shugabannin su ko wani suna ba mu girman su muna ba amma in ta za mu yi kowa eh, da aka ba abin da wannan abu raha ne kuma wasa ne wasa ne na gargajiya insha Allah da Allah ya rana rana ta yau in Allah ya yarda daga cikin bayan an bani mota zan baka naira dubu goma kyauta alhaji aminu mai unguwa kaji eh. eh? wato ni abin da nake ba da shawara ya kamata gaskiya 'yan kallo namu da kudu da guruma da da jamawa ya kamata ba ihu na son yaro ba a rika taimaka ma 'yan dambe da taimako domin ɗan dambe shi ke dambe amma mu ke dambe nan bayan fili gaskiya saboda duk irin shirin ka in ba a neman maka taimako ba so ba za ka kai ko ina ba ya kamata su kota su rika kokari duk inda ka san kana da tambaya ka taimaki dan dan dambanka saboda duk lokacin da aka bige gwaninka zaka ji kamar kai ne aka bige to amma idan kana taimakawa wani ma na taimakawa sai a tare a kashe mahaukacin kai saboda Hausawa sun ce ra'ayi duwawu kowa ya so wanda yake so shi yasa ban san gurmada ban san jamawa shi yasa nike son

ranar lahadi akwai damba tsakanin rabe da bagwalon wannan bagwal kawo tuko to yanzu abin da nake so ali aminu ya jira shi ma ran lahadi zan sallame shi da yardan allah da yardan allah zan sallame shi ba baki ke magana ba eh. da baki ne za ta sallame ni eh. Eh, ko da hannu ne ko da ne ma ko ni na san dai in dai hannu ne ni zan sumar da ita tawa ai ba ta yaki in ana magana yaƙi tawa ba ta yaƙi. Mace ne kamar maza kwani ne babu ni ce dodon arewa ni ce dodon kudawa. Kowa aka kawo min zan yanka kuma na ga arewa ta wasu da alƙanin bello su kawo min shi na aisha zai ci min shi. Ni sadaka na wannan alwashin. Sannan kuma kamar yau ne da yardan Allah ina gari ba inda za da ni. Wai yasa Rabe Bahagwa Ibola ya tsone ma duk wani gurumada. Dalili shine ai duk gurma ɗan duniya takamarsa binnin kebi ne na tafi binnin kebi na yanka su a wurin na fita lafiya ya yi dambe sama da guda ɗari a birnin kebi ya fita lafiya so bare nan maraba garin jamawa garin gurma da garin kuda can garin ne ni sanata a yi amina na gaya ma ka ɗo bashi Allah yardar Allah ran Lahadi. Eh sai kin fita da gudu. Dan kwalin ki za ki ba dan kwalin. Da Allah zan baka mamaki. Allah ba za ki ba ni. na sa mai gidan rabar ritaya dole. Kika sa mai gidan rabar. Ni na sa ya bole ritaya dole. To eh, idan da eh, haka ne nuna ko ka kai shi eh, ka. Bola a guruma da ai gaba daya duk guruma da duk guruma da mutum biyu ya kashe shi. Su kuma guruma da kowa ya faɗi. Aina. a ta yi zome raba kulla abu ta kuka da mu ba kuma da hankalin ki bin a wani maganar dambe kuma ko nake da baki baki da baki ni na sa gwanin ka barin dan bago shi ai na na miki abin da tun kafin ki zo da mu ake yi zaki cewa yan kallo ai abin da zan ga yan kallo wannan ma bai san da sani ba sanata na maraba ranar lahadi kuma ni da alhaji aminu za mu yi fito na fito kowa yi allan sai shi ai sabu ba wanda ya yarda da shi shi yake ci mu kuma mun yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hadi kaç an çevirin.